Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili filin da muke karanta muku littafin nan tunaninka kamanninka wallafar marigayi alhaji bashir usman tufa idan dai ba ku manta ba muna cikin babin na rayuwa a bar misali kuma a karamin babi sanin ubangiji shine jarina mun tsaya daidai inda marubucin yake cewa idan malamai ne sai mutane su fara kuce musu idan masu sarauta ne sai ka gaba mulkin ana gudunsu ko ma jifansu haka dai kowa da abin da ya dace da shi na tonan asiri daga Allah subhanahu wata'ala nunin ya tuɓe shi daga wannan halifancin ko da ya bar shi da mukamin saboda wasu dalilan daban na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba sannan Allah subhanahu wata'ala yana buƙatar nazarin waɗannan sunaye nasa a duk suna na mukami to ku akwai ɗabi'u da nauyin da suka makalo da mukamin ko na mulki ne ko na wakilci ne ko na arziki ne ko ilimi ne ko na makiyayi ne ko na alƙalanci ne ko na amana ne da duk sauransu haka kuma ga kowace bukata ta ɗan adam ko ta dabbobi da tsirrai akwai sunan allah subhanahu wata'ala na alfarma mai nunin biyan wannan bukata da wannan suna za a ta roƙansa domin ya kawo cappa ga masu wannan bukata kowace iri ce haka duk mai aikata kyawawan abubuwa irin yadda littafin na yake ta faɗa shi ma wannan halifa ne shi a wajen wannan alheri domin allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne albar waɗansu sunayen kuwa ba mai iya sarrafa su sai shi amma ɗan adam yana da damar ya roƙi allah ya sarrafa su a kansa kamar dai arrahman da arahim haka dai ga abubuwan nan na ban sha'awa da ilimi game da waɗannan sunaye idan aka yi nazari mai zurfi. yawancin mu a yawancin lokuta muna kallon halayen Allah subhanahu wata'ala tamkar shigen irin na mutum ne to a wasu fannonin ba shakka haka ne domin a mu muna da khalifanci ta wasu hanyoyin ko su waye mu amma halaye da ɗabi'un Allah subhanahu wata'ala su ne makuran aminci a waɗannan fannonin namu ne shigen nasa kuma akwai sunayen da za mu kwaikwaye su daga gare shi domin sa da kuma mu kanmu kamar dai soyayya alwadud da haƙuri alsabur ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai halicci abin da ba so ba amma tun da ya ba wasu halittu kamar dai ɗan adam zaɓi to mutum ya iya zaɓar ya so Allah ko kuma ya ƙishi amma ƙin Allah sakamako ne rashin sanin Allah domin duk wanda ya san Allah yadda ya kamata a san shi to shi ma wannan mutumin ba shi da zaɓi illa ya so Allah da soyayya da ta kamata a so shi. wanda ya san Allah sosai shi yake barin al'amuransa ga Allah shi yake iya danka Allah amanarsa domin ya san Allah zai kiyaye wannan amana domin shi ne almani wanda ya san Allah shi yake bin Allah ta kowane fanni a kowane hali ya samu kansa ciki ya kuma yi haƙuri da haka shi ne kuma yake iya haƙuri da macutansa domin ya bar wa Allah ramuwarsa domin Allah shi ne almuntakim daga waɗannan sunaye ba shakka akwai babbar shirya ga masu nazari a kowane fanni na rayuwa mutum yana da zaɓin wani gefe zai tsaya gefen allah ko gefen shaiɗan wanda ya san allah sosai shine nan da na yake tsayawa a gefen allah ba ma sai ya yi wani dogon tunani ba wanda ya karanci a saninsa na allah shine yake tsayawa a gefen shaiɗan shi ma ba ma sai ya yi wani tunani ba ashe ba shakka sanin abin da Allah zai yi da wanda ba zai yi ba babban jari ne da manzan Allah yake da shi dukiyarsa ta sanin Allah babbar dukiya ce wadda lallai mai kwaɗayinta ta hanyar nazari mu kuma tabbata mun same ta ta hanyar kyakkyawan tunaninmu game da Allah subhanahu wata'ala za mu iya ci gaba da wannan bayani shi kaɗai ba iyaka sai dai wannan littafi yana da tasa iyakar hujja ita ce tushen imani na hakika duk abin da ba a masa tushe da hujja ba to kuwa ba zai karko ba don mutumin da yake yin abin da bai tabbatar da gaskiyarsa da dalilinsa da cancantarsa ba to ba zai ɗau wannan abu da muhimmanci ba kuma duk sa'in da dama ta samu na rabuwa da abin to kwanan da nan zai rabu da shi ko dukiya ka samu a banza to rikonsa kai na kashi za ka yi mata haka mulki da shugabanci haka aure haka 'ya'ya haka komai ma da abin da ba shi da hujja a gare ka to ko ba shi da mutuncin da ya dace da shi a gare ka musulmai da yawan gaske a wurare masu yawan gaske waɗanda har yanzu ba su kafa hujjar imaninsu ba suke wasa da addininsu suna ganin wannan zance duk kamar na wasa ne tunda ba su yi ba imaninsu hujja ba furucin imanin kawai su kai to ko ba su aikata abubuwan da imanin ke bukata saboda haka ba za a iya ganin misalin addinin islam a yawancin ayyukansu ba musuluncinsu a baki kawai yake muhimmin dalilin wannan shine yadda aka haife su hausawa ko yaraba ko laraba ko yamalawa haka aka haife su musulmi wato jinsinsu ko kabilancinsu su ne kaɗai hujjan musuluncinsu a haka wasu lokutan muke ganin waɗanda suka bar wasu addinan suka shiga islam sun fi yawancin musulman da aka haifa cikin sa rike addinin da gaskiya wannan ku ta faru ne saboda waɗannan sabbin tuban kamar yadda bahaushe yake kiransa a wulakance sai da suka samu hujja tabbatacciya tukuna sannan suka karɓi addinin islam wato sai da suka ga wata gaskiya ta islam ko kuma mu ce sai da hasken islam ya ratsa su tukuna sannan suka yi imani da addinin haka inda ka ga yawancin musulmai da aka yafa cikinsu sun karɓe shi da kyau suna kuma aikata shi da kyau daidai ƙarfinsu to nazarinsa suka yi suka samu hujja wadda za su ɗora imaninsu a kai ba a banza ko haka siddan suka zama musulmin kirki ba duk wanda bai yi tunani mai matuƙar zurfi cikin nutsuwa kan islam ba to ba zai samu hujja wadda zai dogara da ita ba irin waɗannan musulmai su ne suke ja islam abin kunya suna ɓata sunan addinin irin waɗannan musulmai su ne ba sa jin kunyar zunubansu ko ma su ringa danganta waɗansu miyagun zunubai nasu da wata daraja da suke nema ko suka samu waɗannan takadare sun raina Allah su bana wata ala. maganar annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar hujja ita ce imaninsa ba ƙaramin magana ce ta hikima da azanci ba wannan tana nuna mana cewar dama tun farko zuciyarsa da tunaninsa tuni suka gamsu da hujjar islam cewar shine addini na gaskiya wanda ya cancanci abi a kuma aiki da shawarwarinsa da gargaɗinsa da hukunce-hukuncensa musamman kuma shi aka aiko da addinin da ya yada shi a duniya Musulmin da ya kafa imaninsa hujja baya jin kunyar musuluncinsa da inda ya shiga waɗanda ba su tabbatar da gaskiyar musuluncinsu ba su ne suke jin kunyar nuna musuluncinsu a wasu wurare tana ganin kamar ƙawayenci ne ko abin kunya ne su ce su musulmai ne ko su aikata wata ibada ko su nuna wata ɗabi'a ta musulunci amma mai alfahari da addininsa da kuma aikata shi yadda ya kamata shi ne wanda ya kafa imaninsa hujja kuma yake da ɗokin ya nuna musuluncinsa a duk inda ya je da duk inda ya samu kansa ba tare da jin kunya ba lalle tun daga yau mu kafa wannan hujja a zukatanmu mu Mu san dalilan da suka sa muke cikin wannan addini na islam mu kuma san bambancinsa da sauran addinai mu kuma gamsu da hujjar wannan bambanci idan ba mu haka ba muka karɓa kawai babu bincike wato cikin jahilci da haka muka gada to ba za mu iya zama musulman kirki na kwarai ba ko a siyasance aƙida ba ta ƙarko idan ba a kafa mata hujja ba to ballantana kuma a addinance wanda ya kafa hujja shi zai ci riba babu laifi ko kaɗan idan mutum ya zauna ya tambayi kansa me yasa na karɓi islam addini na don kawai shi na gada ko kuma don shi ne ya fi dacewa me yasa ya fi dacewa lalle ka karanci alkur'ani da tunani da nazari ka kuma ya tambaya kan abubuwan da suka shiga maka duhu ko kuma suka rikitar da kai haka game da Allah subhanahu Ta'ala, lalle ka yi tambayoyi a kansa duk sa'in da wani abu ya ɗaure maka kai ta haka kaɗai za ka iya saninsa ka kuma kawo addinin ka hujja duk a lokaci guda daga sannan ne kaɗai za ka iya zama mai cikakken imani ga Allah subhanahu ta'ala da kuma dogara da shi shi shi kaɗai ta haka kaɗai za ka iya zama mai alfahari da musuluncinka ka kuma iya kare shi a ko'ina mai rintsi ka kuma iya rayuwa cikin shiryarsa ta haka ne kaɗai za ka so allah subhanahu wata'ala soyayya ta gaskiya irin wadda muka yi magana a kai a babi na tara da kuma baya kaɗan a wannan babin ta haka kaɗai za ka iya gina soyayyarka da girmamawa ka ga manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran mursalai da annaba da din na kusa da shi ta haka kaɗai za ka iya fahimtar sauran addinai ka kuma ba su damar da ta dace da su ka kuma kare 'yancinka a wurinsu ta haka ne kaɗai za ka iya zama jarumi na ƙwarya a cikin musulmi wanda zuciyarsa da tunaninsa suka wadata da hujjar imaninsa ba shakka ya samar wa kansa matuƙar alheri ya kuma shiga layin mumune na ƙwarai soyayya ita ce ginshiƙi na duk wanda ya kafa rayuwarsa akan ginshiƙin soyayya a haƙiƙa wannan mutum ya kafa rayuwa akan tafin hannun Allah na alheri Allah subhanahu ta'ala shine soyayya ilahirinta kuma ya halicci komai ne domin soyayya duk wanda ya soyayya saboda Allah to ko yayi koyi da Allah da kuma manzansa babu wani abu da zai tabbata ya kuma yi amfani da albarkar da ake so sai an jingina shi ko an shimfiɗa shi a kan soyayya cikakken sanin Allah baya tabbata sai da soyayya a gare shi kamar kuma yadda soyayya za ta taimaka wajen ƙarin sanin nasa haka san manzan Allah da koyi da shi waɗanda kuma su ne suke ƙara tabbatar da imanin mai su ba taɓa shuka soyayya ta kasa furanni ba kuma furannin ta ba sa mutuwa da abin da kai ko aka yi maka ko ka samu ko aka baka ba a san ka ba to wannan abin ba zai taɓa yin martaba idanunka ba idan kai ne makiyayinsa to ba za ka kiyaye shi yadda ya kamata ba san Allah ba irin san da yake tsakanin namiji da mace ba ne haka kuma ba irin yadda mutum yake son motarsa ko ta kadararsa ba ce hakika san Allah irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa soyayya ce wadda take cika zuciya har sai ta mamaye ta gaba ɗaya amma bata kare ba ita kuma zuciyar bata ƙoshi ba sai kuma soyayya ta kwararo daga zuciyar har sai ta mamaye idanu da kunnuwa da harshe sannan ta bi hannaye da ƙafafu da sauran jiki gaba ɗayansa don haka mai san Allah da irin wannan soyayya shiginta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa jin ba abinda da yake son gani sai abinda da Allah yake so da wanda ya so a gani ba abinda da yake son ji don biyayya sai magana Allah ba abinda da yake son farcawa sai sunansa ba abinda da yake son ya sa hannunsa a ciki sai abinda ya halatta masa ba kuma inda yake son ya je sai wurinsa wannan ita ce irin soyayyar muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa wannan ita ce irin soyayyar da muke ta ƙoƙarin kwaikwayo domin mu ma mu so allah shigen haka mu kuma so manzansa saboda haka rayuwa gaba ɗayanta takan gini ne akan soyayya da soyayya ake auratayya a kuma samu 'ya'yan soyayya waɗanda ake son su da wannan soyayya ta iyaye ga 'ya'yansu sai su tabbata sun sa 'ya'yan akan hanyoyi na gari suna yi musu fatan alheri da ɗaukaka fiye da yadda su kansu iyayen suke a wurin da babu soyayya cikinsa baya karko kuma an matsanta a samu 'ya'yan da ba a so waɗanda ba za a kula da su ba daga nan kuma tushen iyali ko zuri'a ta gari ya tumɓuke son karatu shi yake haifar da ilimi a samu al'umma ma'abocin ci gaba a irin wannan al'umma ake kafa soyayya wadda za ta iya taimakon kowa ba a bar ganin kyashi ya samu gurbi ba ballantana uwarsa hassada masoyi ba ruwansa da hassada ga wanda yake so baya bakin cikin ci gaban wanda yake so masoyi shi yake damuwa da masifin da mutane suka shiga ya kuma taimaka ta duk yadda zai iya na haka ashe wanda ya mayar da soyayya ginshikinsa ba zai kasance makin komai na alheri ba soyayya ita ta kewaye shi kuma kullum a cikinta yake game da kowa da komai wannan mutum shine masoyin Allah subhanahu wata'ala masoyin addininsa masoyin al'ummarsa da iyayensa da 'yan uwansa masoyin kowa da alheri haka kuma shi ma za a so shi a sakamako na Allah subhanahu wata'ala ba shakka Allah subhanahu wata'ala yana son dukkanin abubuwan da ya halitta domin bai halicce su da wasa ko dan wasa ba don haka duk wanda ya nuna soyayya ga wata halitta ta Allah wannan ya nuna soyayya ga Allah masoyin abin da kake so ba shakka masoyinka ne idan ka so dabbobi ko tsuntsaye ko tsirrai ka kuma adana su ka kare rayuwarsu ko lafiyar su, to ba shakka ka yi ibada mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala hanyoyin samun rahama Allah suna da yawan gaske sai dai ba a yi tunani a kansu ba amma wanda ya azabta jama'a ko dabbobi ko tsirrai to ba shakka shi ma zai azabta a gaba masu tunanin soyayya ba za su ɓata lokacinsu wajen ƙiyayya ba tunda soyayya ita ce kewaye da su ashe ma babu gurbin ƙiyayya kusa da su wanda kuwa bar ƙiyayya ta samu gurbi a tunaninsa da zuciyarsa wannan mutum ya yi asarar rayuwa mai ni'ima ya kuma yi asarar babban maganin maƙiya da mahasada a wannan 'yan rayuwa takaitacciya ina kake da isasshen lokacin aikata duk alherin da ya kamace ka balle kuma har ka ɓata wani bangare na lokacin wajen shiri da aikata ƙiyayya wannan asara da yawa take amma fa ga mai lura wanda ya cika zuciyarsa da soyayya ya gama da masifin duniya da lahira tunanin allah shine abokina aboki tamkar masoyi yake sai dai su abokai ma'abotan saduwa da juna ne wato ma sun san juna za ka iya san mutum ko wani abu ko da ku kusan juna ba ko da kuma baka taɓa sa fuska da fuska ba kamar da yadda muka zancen soyayya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma aboki sai wanda ka sani ya kuma san ka kuke kuma da wata alaka da juna wadda ta maishe ku abokai manzan Allah ya ce tunanin Allah shine abin da yake a koda yaushe tunda har wannan tunani ya zama jiki ya kuma zama abokin zama tare da tunanin Allah da tuna Allah abubuwa biyu ne a kunshi a cikin abu guda ba za ka yi tunanin abu ba sai ka tuna da shi tunawa ita ce zikiri tunanin kuma shine juyayin al'amuran ubangiji a zuciya ko da yaushe nafsin da ya mai da zikiri tuna Allah ɗabi'arsa kuma saboda Allah zan nanata kuma saboda Allah to ba zai taɓa manta da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ba ballantana kuma ya shagala cikin ayyuka ko al'adu waɗanda ba su dace da wannan kyakkyawan yanayi na zuciyarsa ba tunanin allah subhanahu wa ta'ala ne ke tunasar da mutum matsayinsa da nauyin da yake kansa da kuma haƙunan mutane domin ya kiyaye su mutanen da zikiri na gaskiya ba na nuni ba ya ratsa zukatansu to waɗannan mutane masu la'akari ne da abin da ya dace da wanda bai dace ba haka tuna Allah subhanahu ta'ala da tunaninsa sukan tsarkake zuciya ta kasance cikin yanayin alheri a ko da yaushe tunaninka kamanninka ashe babbar shaida alheri ce ga masu zikiri a lokacin da suke yin sa kuma albarkarsa ta bi su ta kare su daga shari ko da a cikin barcinsu ne ba jarin da za ka tafi da shi har lahira irin tuna Allah subhanahu ta'ala da tunaninsa idan ka haɗa lokacin sallolinka sai ka ga su a ranar wata fi ta rabin awa ba amma an ka haɗa da yawan zikirinka sai ka samu awa uku kofin haka a ranar wadda ka ba Allah subhanahu ta'ala shi kuma ya saka maka da miliyoyin haka ba maciri riba irin wanda tunanin Allah ya zama abokin zamansa dagewa ita ce dukiyata jarumi shine mai dagewa akan manufa mai kyau ko aƙida tabbatacciya har sai ya cimma nasara kamar yadda muka yi tunana ta a can baya duk wanda ya gwada su da ya kasa ya watsar to wannan mutum da kir zai taɓa samun nasara a rayuwarsa nasara tana ga jarumai waɗanda suka san cewar ba lallai ne su same ta a gwajin farko ko ma annabi ba sai sun dage a kanta har ila masha Allah muddin dai sun yi imanin cewar wannan manufa su muhimmiya ce a gare su kuma ta alheri ce a lokutan yanzu da masu zuwa wannan tunani shi zai sa zuciya ta dake ta kuma himmatu wajen ababen sha'awarta ko addini ne idan baka dage a kansa ba sai ya tafi ya baka kana ji kana gani ka rasa shi domin baka dage ga yinsa ba ta wannan hanya ba shakka dagewa babbar dukiya ce ga wanda ya mai shaida ita al'adarsa kana yi ane maka dariya ana cewa kaiwa na da na ce ke wata ran sai waɗannan mutanen sun zo neman alfarmarka da abin da baka dage a kansa ba to wata ran sai yi asararsa ko da kwa dama can naka ne kana ji kana gani za a kwace maka shi kuma saboda kai rago ne ba za ka iya dagiya ka maido shi gare ka ba wato masu dagewa ne kaɗai suke iya kare mutuncinsu da dukinsu da mulkinsu har ma da addininsu ragwaye ko 'yan acibilis su ne suke rasa waɗannan duk wanda bai dage akan abubuwansa muhimmai ba to dama can ba su da muhimmanci a gare shi ɗaliban da bai dage akan karatu ba to dama bai mayar da ilimin wani abu muhimmi ba kuma mun san makomarsa ɗan kasuwar da bai dage a kan sana'arsa ba to shi zai yi asara sarkin da bai dage ya kare mutuncin sarautarsa da jama'arsa ba ko shugaban da bai dage ya inganta shugabancinsa ba duk za su yi da na sani a hankali za su rasa sarautar ko kuma martaba sarautar hakika mun ga misalai masu yawa tausayi shine abokin zamana mai tausayi shine wanda a koda yaushe yake cikin tunanin halayen wasu yake kuma yin iyakacin ƙoƙarinsa wajen taimakawa domin su samu wasila a rayuwarsu wannan tausayi bai tsaya kan mutane kaɗai ba har da dukkanin halittu wato dabbobi da tsuntsaye da tsirrai waɗanda aka sani amma dai musamman ma bani adam tausayi ya kasance abokin zamansa ne domin a koda yaushe a cikin tunanin masu buƙatar taimako yake da yadda zai taimaka musu duk al'ummar da ba ta da irin waɗannan mutane masu tausaya wasu to ko ba za a samu zaman lafiya cikin cikinta ba balle kuma a zaci samu arziki da wadata balle kuma adalci shugabannin da suka shagala wajen cuta da rashin gaskiya shugabanni ne marasa tausayi domin halayyar jama'a su ba ta gabansu idan aka samu mai tausayi a unguwa ko a gari to ba shakka an samu jari babba kuma ta nan ba abin alherin da ba zai kullo ba idan allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye kayansa a wajen mai tausayi to sai ta karo masa ajiyar domin ya san zai jinkan wasu ne da wannan ajiya tasa amma marasa tausayi ko ba daɗe ko ba jima sai su ma sun zamanto ababen tausayi ko a hannun waɗanda ya kamata a tausayawa ka gari mi ya juye da mujiya kenan a cikin adalcin Allah subhanahu wa idan muka yi tunani mai zurfi za mu ga irin waɗannan misalai da yawa kana zaune sai ka ga mai tsoratarwa ya zama abin tausayi ta wasu halaye daban ga tsohon gwamna yana neman taimako amma mutum wanda ya koyi da manzan Allah ya mai da tausayi abokin zamansa to wannan mutum ba zai lalace wadda zai zama abin tausayi ba shi kansa mamugunta da azalimai da maƙetata Barayi da macuta da mace amana ba sa cikin rukunin masu tausayi domin rashin tausayi ne ya haifar musu da waɗannan miyagun halaye amma duk mai tausayi ba zai kasance a cikinsu ba domin tausayinsa ya lullube zuciyarsa da la'akari da haƙunan jama'a shi banda ya kyautata ba abin da yake sanyi saboda kirkin da tausayinsa ya haifar masa da zarar mai tausayi ya shiga cikin wata masifa ko wahala take a nan za ka ga caffa ta zo masa daga inda ba a zato ba a tsammani ba shakka wannan caffa daga Allah subhanahu wa ta'ala take kuma za ta iso daidai lokacin da za ta kasance mai amfani tausayin duk waɗanda suka cancanci a ji tausayinsu babban mukami ne na khalifanci kuma babban jari ne ga wanda shi ma mai da tausayi abokin zamansa ba abu mai daɗi a rayuwa irin ka tuna alherin da tausayin ka yi wanzar ga masu buƙatar tausayin ka sha albarka ka sha addu'a ka kuma gamsu da kanka sannan cewar ka kasance halifa na gari kuma mutumin kirki a idanun mutane lallai ilimi shine makamina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana nan da wannan ba shakka marigayi ma'aza haɗeja ya la'akari yayin da yake waƙensa yana cewa gishiri in ba kai ba miya ilimi mai gyaran zamani jama'an mu ku jawo hankulanku ku lura da halin zamani yadda kaska ke tsotsan jini haka jahilci gun zamani da tsiya da talauci duk suna gun da jahilci ya sansani wa'azin maga mai karɓa duka masu son gyaran zamani ilimi shine makami na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karaman magana wace haka kuma za a gani a hadisi yana cewa garar dabba da jahili wannan ba karamar la'anta ba ce kuma lalle ta dace domin jahili ko addinin sama bai sani ba balle ya san Allah subhanahu wata'ala balle ya tsara rayuwarsa akan hanya madaidaiciya kada mu ɗauka cewa karatun boko ne kada ilimi ko iya rubutu da karatu waɗannan sashe ne na ilimi masu amfani amma cikakken ilimi shine ilimin sanin Allah subhanahu wata'ala da yadda za ka tafiyar da rayuwarka cikin nasara ka kuma zama shaida akan kanka cewar kana cikin datattu ba makami irin ilimi domin ba za a cika da yaƙi ba ba za a ha'ince ka ba ba za a yi ba kai ba ba kuma za ka kaskanta a cikin jama'a ba muddin ka ci ɗamara da shi kuma kana amfanin da ya dace da shi bayan ilimin addinin ka ilimi mai amfani shine wanda ka koya kanka saboda halayyar rayuwarka ilimin da ya shafi sana'a ka kowace iri ce kuma kana mai alfaharin cewa a filin dagata. sai an neme ka sannan za a san wasu abubuwa kada rashin ilimin boko ya kasance cikas a gare ka muddin da ka gamsu kana da wani ilimin daban na rayuwa wanda za ka iya amfana da shi wajen inganta sana'arka da rayuwarka ya rage naka ka san yadda za ka isar da kanka a cikin masu ilimi na fannuka ba tare da jin kunya ba da ilimi irin naka da ilimi irin na wasu daban su ake haɗawa a gina al'umma a kowane zamani idan ka shafa ka tarar lalle kai jahili ne wato ba wani fanni wanda ka sani ba kuma sana'a to lalle ne ka tashi tsaye ka nemi ilimi da sana'a yadda za ka iya domin ka samu madafa a rayuwarka mai ilimin da baya amfani da shi da mai sana'a da ya wulakanta ta to gara ma jahilin da ya fahimci jahilcinsa yake kuma yin wani abu domin ya canja wannan halayya tasa ilimin boko yana da nasa muhimmancin koyi rubutu da karatu don ka karu ta wasu hanyoyin gemu baya hana karatu ba ƙaramar matashiya ba ce a gare mu domin mu watsake mu tashi haikan ga neman ilimi yadda za mu iya yaƙi da jahilci shi ya tsamo wasu ƙasashe da al'umma daga jujin talauci da takaici ya aza su a sahun masu alfahari da kansu saboda nasarorin da suka samu ta hanyar sabon ilimin da yawan masu shi a cikinsu ba shakka ilimi babban makami ne na cin nasara a duniya da kuma lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kan nasihu a wannan manufa haƙuri shine madogarata. ko hausawa ma sukan ce mahaƙurci mawadaci ko mai haƙuri shi ke dafa dutse sharo mu ba shakka daga azancin manzon Allah suka samu wannan magana mai cike da nasiha duk wanda ya haƙuri ya bi abubuwa a hankali ya kuma mayar da al'amuran fafutukarsa wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ko ya kafa madogara mai ƙarfi kuma wadata tana nan tafa akan hanyarsa rashin haƙuri shi ke kawo ci da zuci har kuma a shiga cikin asarar da za ta tayar da hankali rashin haƙuri shi yake haifar da fushi har kuma a watsar da manufa ko kuma a tarwatsa tsari mara haƙuri shi yake ɓata da mutane nan da nan har ya rasa abokai mara haƙurin jin cikakken bayani shi yake aikata zalunci abin kuma ya da kansa rashin haƙuri shi yake hana zuwa har kuma a yi da na sanin ba je ba mai gajeren haƙuri mai gajeren zuciya mai gajeren zuciya mai gajeren tunani mai gajeren tunani mai na ƙasar nasara a rayuwarsa ashe lallai ne bayan mun yi shiri mun fara fafutukanmu ta neman wani abu mu bi abin da haƙuri da dangana rashin haƙuri a kan abin da ake nema wajen wasu shi yake ƙure su har su hana ko Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙa wani abu tilas ka yi haƙuri sai lokacin da ya baka ko ya musanya maka da abin da ya fi wannan alheri a gare ka in alherin ka ke nema amma idan ka kasa haƙuri da Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarshen ta ka watsar da addu'arka daga nan kuma zai ka watsar da addinin ka daga nan kuma ka rasa madogara kowace iri ce